أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للعزقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجمر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكذبه تكبيرا ما شاء الله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 وخير الحدي أدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة بلالة وكل بلالة في النار أما بعد يوم مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوا لكم أولا ساتية لنا رضا يوم بطي جوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da 29 ga watan uku shekara ta 2023 wannan idan ba kuskure ba shine majalisin mu na hudu kenan ko to ta an kai biyar Allah ya tafiya ta fara tafiya Allah ya sa na yi asara darasin mu na biyar kenan a cikin tafsirin alqur'ani mai girma da kuma karatun littafin umdatul mar'a wanda muke a wannan masallaci na ummina hawwa'u wanda ke nan bayan GGSS Doma a garin Gombe. Fatan mu Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda yake so kuma yarda da su. Ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai din. Mun karkare suratul Fatiha a jiya yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi cikin farkon suratul Baqara kenan me Allah ya ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Allahu subhanahu wa ta’ala ya buɗe Sura da Alif Lamin, Alifun Lamun Mimun, waɗannan su ake ce mahruful muqatta'a wato harufa ne wanda suke yankanku a rarrabe ba su zo a haɗa ba malamai sun ƙaru juna ilimi akan menene Allah ta'ala yake nufi da irin waɗannan haruffa da suke zuwa a cikin alkur'ani domin mun same su a wasu wuraren ba a nan kaɗai ba za ka same su wani wurin Allah ce alif lamara wani wurin ya ce kaf haya ayyun sadiq wani wurin Allah ce hamim wani wurin ya ce yasin ko nun ko makamantan waɗannan Allah subhanahu Ta'ala malamai sun yi bayani akan wato abin da suke fahimta game da waɗannan wasu daga ciki sun ce sunaye ne na surori wasu kuma daga cikin malamai suka ce rantsuwa ne Allah ta'ala yake wasu daga cikin malamai suka ce a'a suna nufin darajar alkur'ani sun zo ne su sharan fage game da alkur'ani don su nuna girmansa shi yasa duk inda Allah ta'ala ya kawo irin waɗannan harufa yankanku to idan ka duba a gaba za ka ji Allah ya yi magana ne game da alƙur'ani kamar faɗin sa ya ce wal ƙur'ani hakim nun wal qalami wa ma yasturun qaf haya an qaf sai ce wal ƙur'ani majid haka ne ko hamim ta ce tanzilul kitabi kaga alkitab alƙur'ani to haka abin da ya ce alif lam sai ce zalikan kitabu Ta kaga dijin maganar ƙur'ani wasu malamai suka ce wannan shine abin da Allah subhanahu ta’ala yake nufi da su wasu kuma suka ce a'a waɗannan sunayen Allah ne wasu malaman kuma suka ce a'a Allah yana kalubalantar kafiran farko ne daga cikin ƙuraishawa waɗanda suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi ma'ana da Allah ya ce alif yana nufin cewa to Alƙur'ani da kuka ga imani da shi ga shi nan daga haruffan da kuka sani alifun da lamun da mimun idan kun ga cewan ƙarya ne abinda Allah sallallahu ya zo da shi to ku kirkiri na ku Qur'anin mana mu gani tunda ku larabawa ne wasu malaman ta tahaddi ne Allah yake yi da su ma'ana yana ƙalubalantar larabawa in sun isa su zo da irinsa dan a wani wurin ya ce am yaquluna naftara? kuna cewa Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙirƙiri Alƙur'ani ne fa'atu bi bi a wani wuri yace ku zo da irinsa gaba ɗaya. kai yace ma ku zo da koda sura ɗaya ce ta alqur'ani irinta wanda take cike da azamci na magana take ɗauke da ilimi kuma da gaskiya ba da shirme a cikinsa ba wanda ko ba za su iya yin haka ba har abada to wannan shine abin da wasu malamai din suka faɗa wasu nau'in malaman kuma suka ce a'a Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa na shi, saboda dukkan wannan fassara kirdado ne babu inda Allah ta'ala ya ce ga ma'anansu ko manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce ga ma'anansu in ka biya ma za zaka tarda inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi magana game da irin waɗannan harufa ba fassara ma'anansu yayi ba yana faɗin dai ladan da za ka samu ne kai mai karatu idan ka yi karatu da su domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alƙur'ani to yana da lada goma shi ne sai ce la na kun alif lam harfun walakin alifun harfun walamun lamun harfun wa mimun harf Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka karanta alƙur'ani tana da lada goma a kowane harafi ya ce amma fa ba ina muku nufin in na ce alif lami harafi ɗaya ba ne a'a sai dai alifin ɗin farko harafi ne lamun na biyu harafi ne limun ɗin nan ta ita ma harafi ne kenan mafi ƙaranci duk wanda ya karanta waɗannan yana da lada talatin ina fata mun fahimci wannan wannan kuma shi ma gwargwadon imanin mutum don zai yi wa a ninka ma mutum har ninki ɗari bakwai ko sama da haka iya imaninka iya shagalinka na lada wannan shi ne abin da ake nufi wasu malamai kuma suka ce a'a ai wannan alif din yana nufin allahu ne lamun din nan yana nufin mala'ika eh, mala'ika jibrilu ne sannan mimun din na nufin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma magana mafi inganci gaskiya ba za ka iya fito da wata ma'ana ta tabbaci ga waɗannan haruffa ba kuma Allah ta'ala buwaye ne gagara misali dole yana zuwa da abin da ya shallake hankalin da da imani ake fitar su ba dukkan abubuwa ne ya zama wajibi sai kai ɗan adam ka san su ba abin da ya zama wajibi ka san shi shine abin da ake bautar da kai da shi abin da aka sa shi ya zamto za ka bauta ma Allah saboda da shi za ka yi amfani ka bauta wa Allah waɗannan su ne wajiban da ake sanar da mutum amma abubuwan da ba a bautar da mutane da su ba a tilasta ma mutum a kan su ko a kama shi da laifi idan bai san su ba so don haka nan wannan ayoyi dai waɗannan haruffa da suka zo a farkon wannan sura su ne babban ma'anar da za mu ɗauka sai mu ce wallahu a'lam bi muradihi bi dalika Allah shi ne mafi sanin menene yake nufi da waɗannan haruffa mu dai a matsayinmu na musulmai mun yi imani da su a matsayinmu na masu neman lada za mu rinka karanta su a matsayinmu na masu biyayya muna girmama Allah akan duk abin da yake nufi da waɗannan haruffa nasa idan mun duba kamar yadda muka yi bayani a wannan tafsirin eh, Qur'anin Hafsu bismillahir rahmanir rahim wanda akwai qur'ani a hannunsu daga cikin ku za su ga an rubuta aya Mana an rubuta mata lamba wanda babu a sauran surori kamar yadda ne bayani a baya to amma bismillahir rahmanir rahim mun riga mun yi bayani game da abin da ya shafe ta tun a farkon suratul fatiha da muka da muka fara tafsiri dan haka kuma waɗannan ayina na alif lamim su ma wannan shine abin da suka kunsa Allah subhanahu ta'ala sai ce dalikal kitabu wannan littafi ko wancan littafi la raiba fihi babu shakka babu kokonto a cikin sa akwai bambanci tsakanin shakka ashakku da arraib arraib shine shakka komin kankantar sa abinda kake dan ganin kai kaza akwai kuma wanda kana ganin kai ni fa ina gaba kaza ba kaga wannan na biyu bai zama daya da na farko ba to ko da mafi kankantan shakka babu a alkur'ani sannan shi wannan alkur'anin hudan Allah ta'ala ce shirya ne lil muttaqina ga wanda suke masu takawa suratul baqara sura ce da Allah subhanahu ta'ala ita ma yi mata ta goma shi ya keɓe ta da wasu abubuwa irin abin da ya keɓanta suratul fatiha kamar yanda muka ambata a baya idan ba ku manta ba ko mun faɗi suratul fatiha daga cikin darajojinta ana yin ruqya da ita ma'ana ana yin addu'a da ita ayi tofi mutum yayi wanda zai da lafiya ko ya makansa ko ya ma waninsa kamar yadda muka ji a cikin hadisai da suka gabata to ita ma suratul suratul suratul ah, baqara sura ce wanda take badaniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da mutiya ko tarihi ya nuna mana cewa ta sauka ne kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ina fata mun fahimta domin me ake nufi da makkiya kuma me ake nufi da madaniya wa zai iya taimaka min da amsan tambaya na me ake nufi da makkiya na'am malama wa alaikum assalam mhm madaniya ba aha kun ji abin da ta ce ko ta ce makiya su ita ce surar da aka saukar da ita a makka kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hijira madaniya kuma wanda aka saukar da ita a madina bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira ki ji kokari kwarai da gaske Allah ya saka miki da alheri amma amsan ki eh a'a fiye shi yasa ne tambayar saboda ku amfana da abin da zan faɗi idan aka ce makiya kwarai da gaske su ne surorin da suka sauka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira amma karki ce a makka kin gane ko sannan madaniya su ne ayo surorin da suka sauka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira su ma karki ce a madina domin akwai ayoyin da an saukar da su a makka amma madaniya ne akwai ayoyin da ma a filin yaƙi aka saukar da su ba a makan ba ba a madina ba to amma ana kirga su a ina a sallallahu yake a lokacin idan yana bai yi hijira ba to waɗannan ayoyi ko surori makiya ne idan ko ya yi hijira ko a maka ta sauka kaman ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ta suratul ma'ida kin ga ai a maka ta sauka amma kun duba suratul ma'ida za ku ga madaniya ce saboda ne duk da an saukar a makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga hijira ya koma madina an gane ko dalilin da yasa kuka ga na tsaya kaɗan na tambaye ku sanin makiya da madaniya yana da amfani a rayuwar musulmi gaba ɗaya yana da amfani ga gama garin musulmi yana da amfani ga malamai ma masu tafsiri a matsayinka na wanda kake musulmi ko da ba malami ne karantarwa ba kiyaye tarihin annabin da sallallahu alaihi wa sallam kiyaye saukan Alkur'ani, girmamawa ne ga annabin girmamawa ne ga alkur'ani haka malamai suka ce sannan kuma na biyu akwai ayoyin da ma ba za ka iya fassara su ba sai ka san yaushe suka sauka sun sauka ne kafin a yi hijira ko sun sauka ne bayan an yi hijira misali cikin suratul ankabut Allah ta'ala ya ce wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi duk wanda yayi hijira wanda yayi jihadi yayi jihadi ne dan kansa to jihadi kala biyu ne akwai jihadin yaƙan san rai wanda ake so ki yaƙi san ranki ki saba mu abin da ranki ke sa kiki wanda Allah yake so wannan jihadi ne kuma yana da lada bal ma Allah ya ce wanda ya haka dan aljanna ne wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa haka Allah ya faɗa wanda ya saba ma san ran shi don yayi abin da Allah yake so Allah ya ce to lalle zan bashi aljanna kamar yadda annabi Yusuf alaihi salam ya saba ma san zuciyarsa ko wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu kun ga wannan namijin imani da annabi Yusuf yayi na nisantar alfasha ta Allah ya yabe shi har ya sa ambatan shi a cikin alkur'ani saboda yadda da shi da ya na karfin imaninsa to kaga wannan jihadi haka na akwai jihadin kuffar wal munafiqin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yaƙoƙa yana raye to yanzu kai da ka zo fassarawa da wanne za ka fassara Allah ya ce wanda ya jihadi ya yi jihadi don kansa ba za ka taɓa iya gane wani jihadin ake nufi cikin guda biyun nan ba dole sai ka tambaya suratul ankabut ta sauka ne kafin ai hijira ko ta sauka ne bayan an yi hijira idan ka duba za ka ga ta sauka ne kafin ayi hijira kafin kuma ai hijira ba a wajabta jihadi na kafirai ba kuffu aidiyakum ya kimi sala sai da sallah ake yi ana kama Allah. to yanzu sai a ce suratul an wannan ayar wani jihadin take nufi a cikin inda zan tambaye ku jihadin yakan kafirai ko jihadin yakan sarrai ta sauka a makka kun gani ta sauka kafin hijira kafin a hijira kuma ba a wajabta jihadi na kafirai ba na yakan sarrai menene dalili ta sauka kafin a hijira kuma mun san kafin a hijira ba a farlanta yin jihadi ba Allah ya saka muku da alkhairi to wannan shine abinda malamai suke suke suke magana a kansa sannan idan kana so ka gane surorin da suke makiya ko madaniya ko su alamomi da Allah ta'ala ya sanya musu daga cikin in ka ji ana karanta sura ka ji fassarar ko ma'anonin suran suna zuwa da fada da fushi da tsawa to waɗannan surorin yan makari sau da lokacin ana ganiyan yi ma Allah shirka ana bauta ma gumata ana zagin Allah ana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to dai yawanci surorin maka zaka je su Allah yana yin su da fada fada kuma Allah ba ma ya tsawaita magana a galibin surorin da suka sauka a maka zaka ji kawai ana cewa abasa wata walla an ja abul duk ayi ne wannan ko ba haka bane fa jamjama alaihi duk zaka yi ta jin fushi da wani tsauri a cikin maganganun da Allah yake dalilin ko guda biyu ne saboda ana so a tsarkake Allah ta'ala daga shirka Allah ya nuna fushinsa ga wanda suke hada shi da wani sannan a tabbatar da al'amarin aqida cewa za a tashi alkiyama kuma mutane su yarda akwai tashin alkiyama da wannan shine daga cikin dalilan da yasa na makka kuma zaka ji ta ayoyi ne masu laushi da taushi kuma zaka ga akwai tafsir fayyace bayani na madina za ka ji ta akwai fayyace bayani a cikinsu Allah yana yin bayani masu tsawo za ka ji ayyar na amalu idan ka bidaini in an zo maganan bashi Tunda da ka ji bashi ai zaman lafiya ake ko ba haka bane amma da da ake maka ana kashe mutane wake ma ta maganan bashi kowa ta kansa yake to don haka wannan su ne dai daga cikin abubuwan da za mu ɗauka sannan suratul baqara tana da falala da daraja da Allah subhanahu wata'ala yayi mata kamar yadda muka faɗi wasu daga cikin na suratul Fatiha domin hadisi ya inganta a cikin Musnad na Imam Ahmad da kuma wato Sahihu Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Abi Hurairah ya ruwaito yake cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku sanya gidajen ku su zanto kamar makabartu kar ku sa gidanku ya zanto kaman makabarta me yasa aka ce kaman makabarta kun ga makabarta ba a sallah a cikin sa ma'ana ku rinka sallah a gidajen ku me yasa ce ka ku zan kaman makabarta kada gidan ku ya zama shiru ba a jin duriyar alqur'ani a cikin sa don ka je makabarta ka ga mutane a kwance ɗaruruwa amma ba za ka ji ko mutum ko numfashin mutum ɗaya ba za ka ji ba ballantana maganar haka ne ko ba haka ba ne? shi yasa sayyidina ali bin abi talib Allah ya kare yadda a gare shi idan ya ga mutane sun shagalci da duniya da san morewa irin ta rayuwa sai ya ce da mutane zai yi tafiya wa zai raka shi zuwa tafiyansa kaga ai kowa zai so shiga cikin convoy din amirul mu'minin kowa zai so a ce na cikin tawaga mai girma gwamna ko mai girma shugaban kasa ko mai alfarma sarki na gari ko kowa yana so a ce an ganci misali tare da waɗanda to idan aka bi amirul mu'minin aka fita ana tsammanin za a tafi Abuja da kila aiko kowa zai tsammanin za a tafi wani wuri da za a samu duniya sai a ga kawai ya wuce da mutane zuwa makabarta idan ya je makabarta sai ya tsaya ya fuskanci kaburbura a nan ne sai kaga kowa ya shiru jikinsa ya yi sani me yasa saboda wani zai iya cewa ko, oh, ga inda aka rufe mahaifina can ina hangen wurin wani zai ce mata ta ce wani ɗana ne wani abokina ne ko ba a rufe kowa naka ba sai zuciyarka ta ce nima ma ko ta ranar nan zan tabo to kaga dole jikinka ya sani idan ya ga mutane sun natsu sai ya juya ya fuskanci kaburbura ya kyala mutane ya tsaya a gaban mutane amma yana fuskantar makabarta sai ya daga sautin sai ce innal amwala qad ustimat duk dukiyar da kuka bari a doron kasa an raba ta gaba daya a matsayin gado wa innal azwaja qad zuwjat wadannan matan da kuke daukan su presentable a gaban mota duk an aure gidan ma da take zaune kila ce mu wani alfarma yanzu shi ta aura kuma yake zaune a gidan kuma halal sai ya ce wannan shine labarin abin da kuka bari a gidan duniya shin mu ma za ku iya ba mu labarin halin da kuke ciki a lahira don mu ji sai ya shiru za su iya magana ba za su iya magana ba to a wannan lokacin sai ya juyo ya kalli waɗanda suke raye wanda suka rako shi makabarta sai ya ce fa wallahi allazi la ilaha ghairu ina muku rantsuwa da Allah wanda babu abin bauta bisa cancanta face shi ku, ko ku, da za a ba su dama su yi magana ko inda a ce za su iya furuci su yi magana la da sun ce da ku inna khairaz zadi taqwa lalle mafi alkhairin guzuri shine guzurin tsoron Allah to kaga wannan Allah subhanahu ta'ala da abisa harshen annabi sa yake cewa kar ku sa wato gidajen ku to kamar makabarta sai manzo Allah sallallahu alaihi ce to ku sani a maimakon ku bar gidan ku kamar makabarta ga shawara na ku sani cewa fa innal baita alladhi tuqra fihi suratul baqara la yadkhuluhu shaytan duk gidan da ake karanta suratul baqara a wannan gidan to shaytan baya shiga wannan gida kamar yadda imam muslim ya ruwaito a lafazin imam muslim tunda wannan hadisin yana cin musnad na imam ahmad kuma yana cikin sahih muslim imam muslim a tasar wayan da yake banta da ita yace annabi sallallahu alaihi wasallam ma cewa yi kafkusa gidajen ku su zamto makabarti kun ga a can an ce kaman makabarta mai ce kan kusa su zarto makabartu domin lallai shaidan yana guduwa daga duk gidan da ya ji an karanta suratul baqara a cikinsa kaga wannan matsayi ne da daraja a nan ne malamai suke fitar da hukuncin cewa idan ka gina sabon gida ba sai an yi saukan ƙur'ani gaba ɗaya a ce a zo a yi mana sauka za mu tare idan ka karanta suratul baqara to shi kana da dalili ina fata mun gane dalilin ko shine wannan hadisi ingantacce kuma hikimar yin haka shine koran shedan daga gidan har wasu malamai ke cewa idan ba za ka iya karanta ta da kanka ba babu laifi idan ka sa wani wanda ka ga alamar tsoron Allah tare da shi ya karanta maka dalilin faɗin tsoron Allah shine idan ma ya taqabbalu Allahu muttaqin Allah yana karɓa ne daga masu tsoron Allah ba 'yan business ba saboda wani zai iya kawai na taba ganin wanda ya zo za a tare wani gida aka kira shi aka ce sauka za a yi ya je gidan fa ko awa biyu bai ba kuma mu mun ganshi yana bacci ba yana tasowa kawai ya zo ya samu mai gidan da yamma ya ce an yi sauka an gama aka lalo kuɗi aka dankara mishi kuɗi ya gaba abinci kuma rabi bacci rabi ba mu san me yayi ba dan dai ba sauka yayi ba to kaga wannan yayi ne aidan abun duniya kaɗai shi kuma Allah ta'ala yana son wanda zai yi domin Allah farko ba don abun duniya da kila za a ba shi ba wanda take siffa ta mu'mina wanda yake nema abin da ke wurin Allah baya yin abu dan abin hannun mutane su bashi ko su hana shi ba zai sa shi rauni akan abin da Allah yake so ba to don haka Allah sallallahu alaihi ya ba mu dai tabarraki na wannan sura da cewa shedan na guduwa daga gidan da ake karanta ta abin da na so in cike da shi dazu shine wasu malaman na ganin idan ma baki samu wanda ya iya ba to ki samu kasar ko yanzu a wayanki ki kunna suratul baqara nan ki saurare shi ke ma ana karantawa kina saurare a natsi suka ce wannan na iya wadatarwa daga karanta ta din tunda asali dama wani ne din da ya karanta Allah ya sa dace sannan hadisi ya tabbata daga Usayd bin Hudayr sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wani lokaci yana karanta suratul baqara a cikin dare yana karanta suratul baqara a cikin dare a yayin da a gidan shi akwai doki da ya daure a tirkensa ya ce sai ya je wannan doki yana fisga daga tirkensa da ya daure shi da ya ji doki na kururuwa yana fisga sai ya shiru ya ce da ya shiru sai ya ji wannan dokin ya natsu ya je da wannan fisgen-fisgen da yake ce sai ya ci gaba da karatu da ya ji dokin ya natsu daga nan sai ya ji dokin kuma ya ci gaba da fisgen da yake yi kaga akwai magana kenan ganin haka usaid bin hudair Allah ya kare da a gare shi yace sai ya shiru da ya shiru sai ji dokin ya nufi karo na biyu yace daga nan sai ya ci gaba da karatu na uku kenan ko yace sai ya ji doki ya ci gaba da tuska da ya haka ya faru sau uku yace sai na tashi na bar karatun na fita dalilin fitana na kuwa yace akwai ɗana karami yaro da ake kiran shi da suna Yahya kuma yana kusa da wannan dokin ne ma'ana yana tsoron kada doki yana fisga ya zo ya harbi yaro ko ya taka shi ya ajalinsa to shine yace sai na tashi na fita domin in je in ɗauki ɗana ina tsoron abin da zai iya samunsa ya ce ina zuwa na ɗauki yaro daga kaina sama ke da wuya sai na ga wani abu ya rufe na girgije kamar girgije a setin gidanmu ba shi a sama gaba ɗaya yana setin wannan doki ne kaɗai da kuma inda ni nake tsaye in ji Usaid bin Hudayl yace wannan abu sai ba ni mamaki ya daure mun kai kwarai da gaske yace ina wayan gari ana yin asuba ai ban tsaya ko ina ba sai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace naje na faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga fa abin da na gani ina karatu doki yana tijja har so uku in ne shiru sai ya shiru to ba wannan ne matsalar ba da na fita na ga abin da ban taba gani ba a rayuwana ma'ana na ga kaman wani abu mai kama da hadari yana shirin saukowa daga sama a kuma saitin gidanmu da inda nake wannan karatu din wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ji wannan magana sai ce da shi ikra ya bin fudairi karanta alqur'ani ya kai usayd dan fudairi qala sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ai na ji tsoro a ƙarshe ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda abinda nake gudun ya samu ɗana ya haya na je na ɗauke shi don kada doki ya taka shi domin yana kusa da wannan dokin ne ina ɗaga kai da naga wannan abu a sama shine na ganshi shi kamar wani inuwa ko girgije daga sama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi Usai bin Hudar ya ce da shi ka san menene wannan abin da ka gani a sama din sai ya ce la ban sani ba wallahi menene ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ta ce da shi tilka mala'ikatun janat li sautika wannan abin da ka gani mala'iku ne janat suka kusanto ƙasa li sautika saboda sun ji sautin alqur'anin ka daga sama Allah ya umurce su su yi ƙasa yace law qara'ta da a ce ka ci gaba da karatu baka ji tsoron zuwa ka dauke danka ba ka ci gaba da karanta suratul baqara din nan la asbahat yanzuru an-nasu ilaiha wallahi da sai da asbahi an tashi mutane sun ga la ga mala'ika ya sauko kasa yace wallahi da sai mutane sun ga mala'iku iri da muzo amma da yake Allah ta'ala a bisa sunnarsa ya sa cewa ba za ka iya ganin mala'ika a yanda yake ba duk ran da ka ga mala'ika a yanda yake to daga ranar kabar gidan tafiya ce ana ganin su amma a lokacin da numfashi da abin sha da ƙasar da za ka taka da tuwon da ka ce da komai ya riga ya tsari saboda in mutum ya gansu to tafiya ce ta su kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wanda Allah sallallahu alaihi ne ce da a ce ka ci gaba da karatu da mutane sun gansu ba tare da mutane suna tunkuɗe ɗeniya ba ana matsa in ganshi matsa in ganshi ƙarara saboda girman shi kowa zai ganshi a yadda yake yanzu rana da take sama idan muka fita wani zai ce dan matsaka ta min rana ina so in ganta ba za ka ce haka ba to kamar haka shi ba to amma kamar yadda muka faɗi idan mala'ika mutum ya ga mala'ika to gaskiya magana ta riga ta ƙare ba sauran maganan aiki sai dai maganan bincike kuma saboda hadisi ya tabbata daga Usayd daga Albara bin Azib sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Albara yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana mun fita tare da shi mun je jana'iza za mu rufe wani mutum da ya rasu a garin Madina yace ana rufe wannan mutumi a makabarta baki a kenan sai muka ga Allah sallallahu alaihi wa sallam maimakon a tashi a tafi ya samu wuri ya zauna sai suka ce to da damuwa suka ga Allah sallallahu alaihi a hannun shi akwai sanda wannan kamar sanda haka tsinke sai ya soka a ƙasa sai ya zari sai ya daga kanshi ya kalli sama gaba ɗaya sai kuma ya saukar da kanshi ƙasa sai da ya haka so uku sannan ya tsaye da kanshi wuri ɗaya sai ya harba ƙwayan idan shi ya kalli sama sai ya sauke ƙwayan idan shi ya kalli ƙasa shi ma so uku Albara'u bin ya ce ai sai muka zauna haulahu muka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam ka anna ala ru'usina tayr kai ka ce tsuntsu ne ya sauka akan mu ba mu so ya tashi kowa ya nasu duk yawan mu ce, shiru kake ji inda tsuntsu zai zo ya sauka akan wani bai da matsala saboda hankalin mu ya tashi mai ke faruwa mun san da magana da Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa da su kawai fara koro musu hadisi yace wato shi bawa mumini idan Allah ya nufin zai dauki rayuwarsa to Allah ya kan turo mala'iku ne su zo su sauka a inda yake maddan basar iya ganinsa shi wanda zai rasu din yana ganin su ne Allah ta'ala ke cewa eh, falaula idha balagati kalla idha balagati tarafiku wa antum shina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ya faɗa cikin suratul kiyama ce nake ko yace mun fi ku kusanci da shi shi yana ganin mu ku ne dai ba ku gani amma shi duk wanda ya tafi yana kallon mala'ikun da suka zo suka tafi da rasu to don haka Allah sallallahu alaihi wasallam ce za su sauka iya ganin shi wanda zai rasu da idan suka sauka ba abin da za su ce don kwamandan su yana tafi idan suka sauka iya gani wannan mumini ne ƙarshe sai shi mala'ikan mutuwa mai tafiya da ran mai cirewa daga cikin mutum su waɗannan kwamandoji ne wanda suka yi mai convoy suka taho shi a zo ɗauka wallahi in yau wani mumini ya rasu ina muku rantsuwa da Allah ya ga wannan abin da nake faɗa saboda hadisi ne ingantacce maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan suka sauka sai ya kalle su iya ganinsa shi kuma mala'ikan mutuwan idan ya zo zai tsaya a wurin kansa sai ya kalli wanda zai mutu din sai ya ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna ko ya ayyatu hannafsul tayyiba ya ke wannan rai na tsatsiya wanda ta bi Allah ko ya ke wannan rai mai tsarki wanda kika yi tauhidi ba ki shirka ba kika yi riko da shari'ar annabi ba ki saban Allah ba fito daga wannan jiki ila ridwanillahi wa maghfirati haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ce fito daga jiki ki tafi zuwa ga yardan Allah da kuma rahamar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rinka zararan sannu a hankali tana baro gaɓoɗi ɗaya bayan ɗaya idan mutum ya jigata sai a bar shi ya huta idan ya jigata sai a bar shi ya huta shine faɗin Allah ta'ala wanna nashiqati lasta Allah ya rantsuwa guda biyu wanna zi'ati barqa ina rantsuwa da mala'iku masu fisgar ran muminai a yayin masu fisgar ran kafirai da mujrimai a yayin mutuwarsu fisga na rashin tausayi wanna nashiqati sannan ina rantsuwa da mala'iku masu ciraran muminai sannu a hankali nashfan asalin a hankali wanda suke tausaya ma muminai a cikin tausayawan ne za ka ga mutum yana zufan goshi mumini daga cikin alamar mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe ana ganin goshinsa kan yi zufa wani lokaci duk wanda kaga ya zo rasuwa zufa na ta ceto masa a goshi to ku kyautata masa zato bawan Allah ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu irin wannan a lokacin mutuwarsa wanda Allah sallallahu da za a cire ransa ya rinka saka hannunsa a cikin ruwa sallallahu alaihi wa sallama yana shafa wannan ruwan a goshinsa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat lallai na shaida babu abin bauta bisa cancanta face Allah lallai mutuwa tana cike da maye tana cike da magaji yayin da za a cire ran dukkan wani mutum wannan fa shine manzon Allah wanda aka gafarta mai zunubansa na farko da na ƙarshe aka ba shi dama yayi da gangar ma an yafe mishi duk da bai yi din ba to wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace za a rinka cire wannan rai sannu a hankali har idan ta fito za su zo waɗannan mala'iku da suka sauka na farko Allah sallallahu alaihi wa sallam yace akwai likkafani daga cikin likkafanin aljanna da Allah ya sa a zo a dauki ruhin shi da ita sannan akwai wani turare da take da tsananin kanshi a cikin littafanin wanda Allah ya ciro shi daga aljanna ya ce a zo a ɗauki ran wannan mumini ɗin a taho mishi da ita tana ƙanshi kuma da littafani na aljanna. Annab sallallahu alaihi wa sallam ya ce ran na fita daga jikin mutum ba za su bar ta ba daidai da iftawan ido za su cake ta su waɗannan mala'ikun sai su ɗaga fi sama nan ne kuma sai a bar ku da kururuwa da addu'o'i da kuka da kwalla shi kam ta ta yi kyau ya tafi ya bar ku kenan. idan aka tafi da ran aka nufaci sama da ita Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mala'ikun da ke sama na ɗaya za su hango hasken wannan ran mumini su, za kuma su yi sha'awar a shigo da shi sama ta inda suke mala'iku za su rinka addu'a Allah ya sa a biyo da su ta inda nake na can su na gabas na faɗi na yamma na faɗi na kudu da arewa duk suna faɗa Allah zai zaɓi ƙofar da yake so a shiga da ran mumini cikin sama da ita ana zuwa mala'iku da suka ɗauko wannan rai ɗin mala'ikun sama na farko za su tambaye su sanda kuka sauka ku kaɗai ne wannan ran da kuke dawowa da ita cikin sama ran wane ne wannan shi kuma waye sai su ce wane ne ɗan wane sai su kira mutum da mafi kyawun sunansa na gidan duniya ko ce muhammad ne bi da abdullahi su kira shi da suna mafi kyau cewa Allah ya umarni da a zo da ransa sai mala'iku su bude idan aka shiga da ran mala'ikun da ke sama ta daya annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda aka shiga da ranta inda suke za su bi shi har sai sun raka ran sama ta biyu shi ma haka zai faru har sama ta uku har ta hudu har a je kasar al'arshin Allah ta'ala daga nan Allah subhanahu wata'ala manzo Allah wasallam ce Allah zai ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku yi ma bawa na rijista a cikin littafin madaukakan bayi sai ya ce wa ma adraka ma illiyina kitabun marqum gashi nan kuna karantawa yashhaduhu al-muqarrabun Allah sallallahu alaihi wa sallam yace za a rubuta wa ga dan wani ya taho lahira ran kaza ga watan kaza kuma shi dan aljanna ya ka hatta shi alkiyama ga aljanna ta an riga an masa bukin din ta tun kafin yau to daga nan sai Allah ya ce a maida ba mutum da ransa cikin kabar fa inni wa'adtahum bidha khalaqnahum وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى حتى أن صلى الله عليه Allah zai ce na yi musu alkawari daga ƙasa na halicce su babansu annabi Adam daga ƙasa na halicce shi wa fiha u'iduhum kuma in sun mutu a ƙasa ake rufe su ba wanda ya mutu aka hayo min da gawarsa sama shine faɗin Allah summa amatahu fa akbarahu ta suratu abasa sannan ce wa minha ukhrijukum taratan na nayi alkawarin kuma daga ƙasa zan fitar da su karo na biyu shine faɗin Allah fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira jirgidi guda ɗaya za a yi tsawa ɗaya Allah zai fita shi sai kowa ya taso buta ne na gabo ɗaya ana yi za a taso ban Allah kula kula shi zai fara tashi sannan sauran mutane su biyo bayansa to wannan ita ce ran mumini idan aka dawo da ita kabari kuma za a tambayi mutum tambaya na kabari tambayan kabari ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa Imam Muslim ya kawo riwaya akan wani. wasu malaman suka ce tambayoyi hudu za a yi ma mutum man rabbuka wane ne ubangijinka da ka rayu muka baka rai ka shaki numfashin mu so dubu miliyan kaza ko tiriliyan kaza ka sha ruwa daga sama da rijiya da famfo ka ji daɗi muka baka lafiya ka sha mangoro ka ci ba kai kaza kai kaza kai kaza duk ni'imar da muka tattara maka nan don ka bauta mana wa ka bi a gidan duniya shin ka bauta ma Allah ne ko san ranka kake yi abinda kaga dama shi kake yi ba mu amsa man rabbuka wa ya sa ka wa ya hana ka san da kake duniya Allah ne ko ko san ranka ko ko ma mutum na cikin waɗanda kafurta ya fita musuluncin gaba ɗaya wa ma dinuka faɗa mana wani tsari ka bi wurin bauta ma Allah shi, wani addini ka zaba shin yi musuluncin yanda annabi ya koyar ko kuwa ka yanda ranka yake so shi ma yi bayani wa man nabiyuka sannan wane ne ka, waye malamin ka da ya gaya maka yanda ake addini malamin duk wani musulmi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam a wayar da suka zo da waɗannan a mai sunansu tambayoyi guda uku a nan suka tsaya akwai wanda suka zo da tambayoyi hudu su kuma suka ce za a ƙara ma mutum da cewa wa ma za ta kulu fi hazar rajulin ladhi bu'ita kum me za ka ce game da wannan mutumin da aka aiko a cikin ku mumini zai ba da amsan farko da cewa rabbi Allah ubangiji na shine Allah duk da cewa kafin ka ba da amsa sai Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗo waɗannan sai ya ce fahina izin yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit yace wallahi tallahi ni annabi ina gaya muku a wannan ranar Allah ne kadai zai tabbatar da mu'mini ya fata amfani take daidai ba wayanka bane dan inda iyawa ne ko fafaroma na kasan kafirai zai iya amsa waɗannan tambayoyi to amma imaninka a yau da ayyukanka na kwarai da rubanka da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kirki ba na lagwalagwa ba to su za su taimake ka wurin saukin waɗannan amsoshi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mumini ya amsa waɗannan tambayoyi har zuwa ƙarshe ya ce za a nuna za a zo masa da wani za a nuna masa wani bangare na gidan wuta zai gani idan ya ga wannan zai tsorata sai Allah ya ce kwantar da mala'iku su ce da shi kwantar da hankalinka wallahi tallahi da baka amsa wannan tambaya daidai ba nan wutan zaka shiga sai a kawar ma mutum da gidan wuta sai a hasko masa kuma ya ga aljanna sai ya zabura da nufin so da a tafi sai su ce kwantar da hankalinka lokaci da yi ba sai an yi hisabi da gididdiga amma Allah ya ce ai masa bishara wannan ita ce makoma a gare ka ranar alkiyama Allah ka sa muna cikin su to dan haka Allah sallallahu alaihi wasallam ce wani mutum zai zo ma mutum baydul wujud yana da fuska mai haske fuskarsa tana haske tana sheƙi irin sheƙi na imani da tsoron Allah sai mutum ya ce kai wane ne kai wannan fuskanka irin fuskan mutanen da ke zuwa da alkhairi ba da sharri ba sai ya ce ana amalukan salih haka Allah suna suna bai faɗa zai ce ni ne ayyukanka na kwarai ni ne nagartattun ayyukanka daga nan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai Allah ta'ala ya ce ma wannan mumini din wanda ya amsa daidai a ce kwanta kai bacci cikin alkhairi zuwa ranar alkiyama ka tashi ka shiga aljanna wannan shine sakamakon mumini daga nan sai kuma lissafi ya juya annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma kun ga fasikin mutum kun ga kafiri ko mujrimi wanda za a ce ga inda Allah ya ce ayi ta ce ba a isa ba annabi sallallahu alaihi sallam ya hana ta sai da tai wanda Allah sallallahu alaihi yake ga yanda yake so ta zama ta nuna shi ai an kauyanci ne this is barbaric mentality backward mentality ne wannan Shi bayan tunani ne su yanzu sun goge sun iya har suna ganin musulunci kauyanci to a ranar za su gane wane ne dan birni wane ne dan kauye sabili da wallahi mutum ba zai iya amsa waɗancan tambayoyi ba wurin fitar rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mala'ikun in sun sauka za su zo da likafari ne wanda akwai kayoyi masu suka a ciki a haka za su ɗauki ransa fi sama da shi idan suna hawa da ran sama mala'ikun da ke sama za su yi ta fatan kar Allah ya sa a biyo da wannan ta inda suke har idan aka zaɓi ƙofar da za a shiga da wannan ran in suka zo sun ce wane ne wannan shi kuma za a ambace shi da mafi munin sunansa a gidan duniya don haka idan mutum ya sa ya sa ma kansa wani nickname wani suna mara kyau to wallahi tallahi tun yanzu ya tuba ya cire makanta wata za ka ji sunanta ma shegiya da an ci ai shegiyar kenan an santa da wannan wallahi kika mutu haka da sunan da mala'iku za su kira ki kenan ko da a duniya an kira ki da suna mai kyau da aka sani ana ɓoye-ɓoye su mala'iku haka za su ce don abin da kika zaɓa kenan Allah ta'ala yana cewa bi salisul fusuqu ba'da al-iman tir da suna na fasikanci bayan mutum yana mumini musulmi Allah yayi hani a kan idan aka hau da ran aka kai ta wurin Allah ta'ala Allah ta'ala zai ce uktubu kitaba abdi wancan ba an ce fi illiyin ko a littafin madaukaka wanda za ce fi sijjin a wanda suke yan gidan yari yan kurkukun gidan wutaran alkiyam Allah ta'ala wanda Allah sallallahu alaihi wa ma sai ma ma sijjin ko kitabun marqum shi ba yace littafi ne da ake taskata sunayen yan wuta ya Allah ka sa ba sunan mu a wannan littafi idan an rubuta Allah ka ji kanmu da rahama ka sauya mana zuwa ga wanda yake na madaukakan bayi ne su to dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ce shi ma za a ce a mai da ransa cikin jikinsa a cikin ƙasa saboda alƙawarin da Allah ya yi an halicci annabi Adam daga ƙasa sannan ummu muta ƙasa ake rufe mu kuma ra alkiyama daga ƙasa za a fito da mu to wannan yasa Allah sallallahu alaihi wa sallam ce shi ma za a zo a yi masa tambayoyi irin wanda aka yi ma mumini amma maimakon ya ba da amsan ma diniyar islam nabiyyi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi ba zai iya ba amsansa shi ne sai ya ce hahin hahin la'adiri wayo wayo ban sani ba wannan shi ne amsan duk wanda ya mutu akan fasikanci ko fajirci ko kafarci ma'anan hajin shiga uku da lalace sai mala'iku su ce da shi la talaita wala daraita kar Allah ya ka iya faɗan amsan daidai kar Allah ya ka karanta amsan da muke nema matsalar ta ce ta rage ta mu Allah ya turo mu ne mu zartar maka da abin da ya umarce mu Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi za a daki mutum da wata irin guduma wanda zai kwantsama wani irin ihu wanda duk duniya aljanu da mutane ne kadai ba sa jin wannan ihu amma har dabbobi awaki da kuke gani da dawakai suna jin karan ihu wanda aka bige shi a kabari haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan za a fara yi masa kwalele da gidan aljanna za a nuna masa gidansa na aljanna domin babu wani mutum a ban kasa da kuke gani yana tafiya face sai da Allah ya tanada masa gida a aljanna kuma ya tanada masa gida a gidan wuta irin aikin mutum shi zai tabbatar mishi da gidan da zai shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka nuna masa aljanna ya zabura yana fadayinta sai a ce da shi wallahi ba ta ba ta da ka yi imani da ka yi aiki na kwarai to da ka shiga wannan aljanna amma tun da baka yi haka ba sai a kawar da aljanna a nuna masa gidan wuta zai tsorata sai a ce Allah ya ce ai maka bishara wallahi kai dan wuta ne kuma sai ka shiga nan ranar alkiyama baka da zafi wani mutum zai zo masa da mummunan fuska ya ce wane ne kai da ganinka ka zo da sharri ya ce ni ne munanan ayyukanka abin da ka shuka ne yau za ka girba wannan abin da ka rinka yi ke ce gidan wance ki kai gulma da tsegumi ki haɗa fitina ki haɗa wance da wance bala'i kin ziga an kashe auren wance kin koya ma wance zuwa gidan boka an je gidan boka da ke an damfaru wancan da ke an karɓi kayan wance ba da nufin a ta ba sai da aka karya mata jari duk zalunci duk su ne abin da suke tattaruwa su zo su kai mutane gidan ran alkiyama da mazanmu da matanmu zalunci to annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shi kuma zai rinka shan azaban kabari har zuwa ran da za a tashi alkiyama a lokacin da mumini shi kuma yana kwance yana bacci yana hutawa wato duk da naga waɗannan bayanai sun ja mana lokaci mai tsayi amma dai na fahimce su a matsayin bayanai masu muhimmanci da fa'idar da ya kamata a ce mun saurare su kuma mun san su to don haka kasantuwan cewa akwai azaban kabari abu ne wanda yake sananne a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yana cikin alqur'ani da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokaci ya kure ga cikin mun makaranta abinda muka so mu karanta din ba ina ganin sai mu gure Allah ya kai mu gobe ko sai mu dora daga daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya a lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya ce mana kafin mu rufe na manta na so amsa tambaya da aka rubuto a jiya amma yanzu na cina, ina ganin tambayar tambayan bayan ta yi sallama da addu'a da fata alkhairi tana tambaya ne game da mun yi magana akan mata masu kamanceceniya da maza cewa annabi sallallahu alaihi ya tsine musu haka nan maza masu kamanceceniya da mata sai ta ce ita a ofis su suna fita aiki in suka fita aiki kuma akan ba su pickup facing car wanda akan sa din nan kaga kila yana daure da sunan kamfani ko wurin aiki ko su ina ga irin shi take nufi tace takan sa irin wannan idan sun fita aiki ya hukuncinta ta yi kamanceceniya da maza idan kina cikin ki na musulunci da akwai matan da zaka ga ai suna cike kamar mu a garin kaduna muna da wasu ma'aikata da gwamnatin jihar kaduna ta turo masu suna tafsiliya a ciki an ɗauki wanda suke mata ne aiki saboda abin da yake da alaƙa da mata wannan kuma gwamnati ta kyauta a wannan babin kwarai da gaske za ka ga matan musulmai ba a matsa musu ba an yadda su sa hijabi su har ƙasa in suna so so don haka za ka ga lokaci in sun sa abin da ke bambanci a gane cewa su hukuma ne shine wannan hular da suka sa a saman su idan ke ma irin wannan ne bayan kin yi su suturan ki na musulunci gaba ɗaya kin ga abaki kamar liya da maza ba duk wanda ya ga wani da hijabi har ƙasa kila ma hadda niqabi sannan sanai dora wannan kaga ai ka san cewa wannan mace ce kuma a mace ma musulma a musulman ma mai imani ko ba haka bane tunda wata ai ba haka take yi ba amma idan kina nufin cewa kuna tuba hijabi ne ku sa kaya matsatsu wanda suke nuna shaidan jikinku ko suke matsa jikinku ko har ake ganin fatan jikinku to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi kai tsaye kuma barazana ne ga rayuwar mace domin hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sinfani min ahli an-nar lam arahuma qat akwai wasu nau'in mutane biyu yan wuta ne su amma ni Allah sallallahu alaihi sallam ban gansu ba ba kuma za su zo ina nan ba wane ne su na farkon su yace mazaje ne wanda zaka ga sun rike wani abu mai kama da bindin shanu ko itace ko katako ko bindiga ko adda kaman kalare da ake yi a wurin ku ko suna dukan mutane akan zalunci annabi sallallahu alaihi sallam ce wannan siffa ce ta yan wuta wanda ke yin haka ya dauki siffa ta yan wuta inji annabi sallallahu alaihi sallam kun ji abin da ya shafi maza kenan ma'ana duk wani namiji da zai dauki makami ya cutar da wani to ya shiga cikin wannan hadisi sannan sai dawo kan mata yace wani nisa'un sai kuma wasu irin mata da za ku gansu kasiyatun a jikinsu dai ga tufafi sun sa amma ariyatun tsirara suke a wurin Allah menene dalili ya matsa jikinsu ko shara-shara ne ana hangar shaida abin da ke jikinsu ko sun yi shi da nau'in da ke tada fitina ya tada ma ɗa namiji da sha'awa wannan annan sulasulun ce sun karkace daga shari'a ta ba su ba ne sannan kuma suna karkatar da mutane suna bin su wanda a cikin zukatansu akwai cuta ta zina ce ko makamancin wannan wala Allah sallallahu alaihi wasallam ce za ka gansu sun tara gashin su kamar tozan rakumi shi yasa fakin gashi da mata suke yi ta baya ya nuna alama baya daga cikin shiriyar musulunci ko da Allah ya miki gashi mai yawa na halal sai ki sani in zaki fita ki san da zaki da shi ya zanto bai nuna irin wannan tozan da an tattare shi ta baya ana ganin shi yayi tsini wanda zai sa da namiji sha'awar ya mace ba idan kina gidan mijinki wannan sai ki duk abin da kike so abu ne mai kyau kina ma da lada a kai shi amma sanda zaki fita waje addinin ki ya hana wannan annabi sallallahu alaihi wa ya ce irin waɗannan mata kun ga su ne wanda nake shaida da su akan idan kayan da zaki sa sun kasance suna bayyana adanki ko suna nuna ki ko wani bangare na jikinki Allah sallallahu alaihi ce irin waɗannan matan la yadkhulna aljanna ba za su taɓa shiga aljanna ji na rihaha ba ma za su ji ƙanshin aljanna wa inna rihaha la tujadu bin masirati kaza wa kaza alhalin aljanna ana jin kanshinta tafiyan shekara 500 kafin a zo inda take kun ga wannan yana da girman sha'ani an gane ko to Allah sallallahu alaihi wasallam abun ban tsoro a karshen hadisin sai ce idan ra'aytumuhunna idan kun ga irin waɗannan mata fal'inuhunna to ku tsine musu malamai suka ce ba ana nufin ka ga mace ta irin wannan shigan ka ce mata to niya. Allah ya tsine miki ba haka hadisin ke nufi an fahimci magana ko yawwa in haka dinga tsine ne kuma yaushe za su shiryu in suka lalace kuma an shiga uku ina fata an fahimta amma dai hadisin na nuna cewa duk macen da ke irin wannan shigan tana da barazana na shiga wuta ranar alkiyama ta Allah ya fi mata in ya ga dama wannan kuma ba namu ne na Allah amma hadisi na nuna cewa tana fuskantar barazanar da tabbas za ta iya shiga wuta a ranar alkiyama domin annan sula suna ƙarshen hadisin ya ce fa inna hunna mal'unat su din Allah ya tsine musu mala'iku sun tsine musu kuma ko mutane ba ku tsine musu ka ku ga tsinuwan mala'ika ai an samu matsala dan shi baya saban Allah to da wannan yake nuna cewa ke ne zaki iya gane halarci ko rashin halarci wannan hula da kike sawa idan kina sa shi ne bayan suturan ki na musulunci cikakken sutura to wannan a fahimta ta babu laifi a kansa saboda an bambanta tsakaninki da ɗan namiji amma idan ana nufin a miki irin holoshet ɗin nan ne yadda mu muke faɗa a Kaduna ka gan shi ya matsa hannu da akwai taron da za a yi makon faɗi dress code ɗinsa sun san mu Kaduna ba rike mana yawa ko yawa <laughs> mu ma sun sha gayyatar mu a ba mu su waɗannan abubuwan amma an gayyata ne wanda muke gaike da amfani ga al'umma ko gare mu sai mu rike hula a hannu mu rataye riga a hannun inda mu alifin ba'un muke ko ba haka bane sauran abokanmu da ba su zuwa su ja aya su fassara sai ce to ku ne ku sa yan rigan ku ku fita haka nan tare da istighfarin ina fata mun fahimta to dan haka idan kin san irin wannan ne da ake fitar da tsaraici gaskiyar magana haramun amma idan wanda yake kina cikin suturar ki ne na musulunci to wannan kuma ba za a iya haramta miki ba wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala ya samu nayi asa to ban sani ba mun cinye lokacin karkab wanne aka zaɓa za mu yi littafi ko za mu shafa fatiha na ba ku zaɓi lallai matan gwamnati kuna da imani to Allah ya muku albarka insha Allah sai mu je littafi na gaba